لتركبن طبقا عن طبق يا كو متاني tabbas za ku hau hali bayan hali daga ɗigon mani zuwa gudan jini sannan gudan tsoka sannan rayuwa sannan mutuwa sannan tashi bayan mutuwa